欢迎我们俩。 a Kano kwankwasa ko abba ya kamata kowa ya kulle kansa a ɗaki domin nemo amsa bisa abubuwan da ke faruwa. Domin dai tun ana gani ana mamaki yanzu abin ya wuce gona da iri. Ganin yadda a yanzu duk wani abu na saka al'umma razani da zalimi ta bakin tsohon gwamna kwankwasa ake jin sa. musamman a yanzu da ya faɗo wani abu na tada hankali inda ya ce duk wanda aka rusa waje a Kano an rusa banza domin dai sun daɗe suna da wannan tsari a ƙasa illa dai kawai mutum ɗaya a haji kam tun da an masa rusau amma dai su sun yi laushi yayi nadama ya ce ko ba zai je kotu ba yanzu haka zai sa abba tsohon PN sa domin dai a rage masa asara akwai ɗaya wanda na san shi ya fi kowa sayan guri a gurin ya zo ya yi nadama ya ce shi ba zai kai ƙara ba kuma in Allah yarda na gaya wa shi mai gina mai girma gauna ya samu dama ya taimaka masa tun da ya da kuskure ya yi a rage masa zafi. Dan Allah sai ku biyo mu. Mugun malami yayyanka ya rabo da kai da kafa Shaka dai a jiya a wata hira ta tsawon minti hamsin da ke yawo wadda tsawon gwamna kwankwasa ya ajiya duk wanda ya ji ta babu shakka dole san cewa a Kano an faɗa hannun 'yan sari domin da alama dai a iya cewa wasa farin girki musamman dai kan maganar rusau inda yake faɗin cewa har yanzu guri biyar kacal aka rusa kaga kenan so yake a rusa sama da haka. To saboda haka muka tsaya muke yin abubuwan nan yanzu ka duba a sani na har yanzu a guri biyar aka yi wannan maganar rusau ɗin zan yi mamaki wani mai hankali a jihar Kano ya zo ya yi suka akan abin da aka yi a daula Wato hira ta dai zai nuna maka kwankwasa shine gwamna a yanzu domin bisa doka da irin wancan zance ba shi da iko a Kano a halin yanzu domin ni da shi da kai mai sauraro na babu shakka da talakawan abba ne a doka. Ba mu da iko mu ce ga yadda za a yi don ba a bashi mukami ko an bamu ba sai dai idan har yanzu ana tsohon tsarin baya wato har yanzu abba yana a matsayin PA na kwankwasa ne shine gwamna kenan. Imana mai sauraro ai ina da hujja ta bajewa domin a halin da ake ciki a yanzu duk wanda aka yi ruso a Kano wanda aka jaza masa asara saboda nafaka mun ji inda kwankwasa yake cewa tsarin su ne sama da shekaru masu yawa yana a cikin littafi wani na a kansu, da haka wannan aiki yana tafiya daidai amma dai abin da na sani shine tunda aka fara kamfen ba ma wannan ba na tun 2019 muke da tsarin mu ina nan a rubuce wani a littafi wani kuma a kanmu kuma shi ne abin da muke so kowane gwamna in dai a cikin mu yake Allah ya bashi lokaci yayi. To ba maganar Rousseau bace abu mamaki a cikin kalaban nasa inda hankalinka zai tashi ka gane mulkin Kano ko dai ka ce yana da gwamna biyu ko kuma ta jiya har yanzu Abba na matsayin PA ga kwankwasa ne bisa hujjar kalaman da ya ce aikin Rousseau na Kiyam akwai wani wanda aka rusa masa amma dai yanzu ya gane ya yi kuskure sa sun yi laushi kuma da alama ya siya bisa kuskure a rashin sani da haka zai sa Abba ya rage masa asara mai sauraro ji? Akwai ɗaya wanda na san shi ya fi kowa sayan guri a ya zo ya yi nadama ya ce shi ba zai kai kara ba kuma in Allah yarda na gaya wa shi mai gina mai girma gwamna ya samu dama ya taimaka masa tun da ya da kuskure ya yi a rage masa zafi. To babu shakka dai nan akwai bukatar wasu amsa tambayoyi guda goma. Shin ya mai girma tsawon gwamna kwankwaso kana nufin shi kaɗai ne wancan mutum ya siya bisa kuskure? Ka kuma ce zaka sa abba ya rage masa asara shin doka ce ta baka wannan dama? Kana da iko yin haka? Ko ko domin kawai yana matsayin tsawon PA naka har yanzu ana tafiya a wancan tsari ba shi da damar yin abin da yake so sai wanda kake so? Ka ce za ka sa a rage wancan asara su kuma wanda aka rusa aka ja asara. Wa zai rage musu tasu asarar wannan fa al'amari abin dubawa ne kai kuma wanda aka ce za a rage asara dan Allah idan kana ji na ka koma makarantar islamiyya ka tuno da abin da malamai suka dade suna faɗin cewa dole ne ka so dan uwanka abin da yake so inda da alheri ne saboda haka koda an ce za a rage ma asara ka ce ba da kai ba sammakon gaida miki in dai ana so a rage ma asara ka karba ya kamata dai duk wanda aka rusawa tunda ai kowa watakila ya saya a bisa rashin sani ne ko to shi ma a rage mai asara amma dai za mu ɗaura a shiri na gaba domin wannan sau mun taɓa ne gara a buta. malami yayyanka ya rabo da kai da kafa na Tundi ma na shi ne, an ta mata shi biyan hanji na